taron wadda aka yi a babban birnin tarayya abuja ta yi ƙoƙarin gano bakin zaren ɗinke bambance-bambance da kowane ɓangare ke ikirari saboda a zauna lafiya. Farfesa Anya O Anya daga jihar Abia shine ya fara shimfiɗa a wajen tattaunawar yana mai cewa. Look around Nigeria. I wish you we appreciate our cultures because our cultures can be a source of strength. The diversity could even be the foundation on which a great nation can be built. Farfesa Anya ya ce idan an duba ƙasar Najeriya za a ga bambance-bambancen ɗabi'u da al'adu waɗanda idan muka mutunta su za su iya zama sinadarin ƙarfafa zamantakewar mu. Anya ya ƙara ci gaba da cewa. When you look at this situation, are we surprised that the youth in Nigeria are in utmost rebellion? ya ce in muka yi la'akari da yadda matasa daga shiyoyi daban-daban ke tawaye dole ne mu manya mai hoɓɓasa na magance waɗannan ƙalubalen domin mu ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunƙulalla. A nashi tunanin tsohon ministan watsa labarai jari gana yana ganin sai an sake fasalin ƙasar tukunna. A ko'ina a duniya inda ake irin waɗannan bambance-bambance na addini na culture na tarbiyya na kuma zama yadda suke abin nan abin da ya fi shi ne irin wannan kaza tarayya ake wato federation wannan federation kuma yaya ne menene za a sa kamar aikin da gwamnatin tarayya zai yi da kuma jihohi domin a yadda yake yanzu an tattara abubuwa sun taru a gwamnatin tare lokacin soja su abin soja komai a kawo santa komai a kawo santa komai a san to santa yanzu kama za ta fashe saboda haka mutane suna tunani suna cewa inda za a zama lafiya kamata ya yi zuwa ce jihohi nan a ba su isasshen aiki wanda za su je su yi ma mutanen su saboda haka in yi mutane ba za su damu Abuja ba amma yanzu komai Abuja komai Abuja Shi kuwa injiniya Buba Galadima yana ganin ana gwamutsa addini da siyasa tare da masan zuciya a harkar kasar inda ya ba da shawara kamar haka. Babban matsalarmu da ta shafi kowa a ƙasar nan shine katsalandan da shugabannin addinai suke yi kamar suna gasa da juna waye a cikinsu zai yi abin da turawa ke kira zai scoring political point sun manta hanyoyi na addini sun koma kan siyasa muddin ba mu kawar da irin waɗannan daga cikin halayenmu ba to najeriya ba za ta taɓa cin gaba ba mata ma dai ba a bar su a baya ba sun taho daga shiyoyi daban-daban na ƙasar sun wa wannan taron baya ƙungiyar tattaunawa da ci gaban ƙasa ce ta shirya taron abin jira a gani shine ko irin shawarwarin da wannan taro zai gabatar zai wani tasiri a ƙasar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya